bai ma fil anhari wal min al abin da ke cikin korama yake cikin tafki na kifaye ba a sayarwa hausawa ma sun yi gaskiya suka ce ba sai ba cinikin kifi a ruwa wala bai'ul janini fi batni ummihi ba a sai da dan tayi a cikin cikin uwarsa cikin dabbobin da suke haifuwan yayaye to ai ko ba ayaye wani? ko dabbobin da suke yin kwai ne ba za ta ce to wannan kazan insha Allah bari biya ka kudin kwai goma za ta yi ta yi yaushe ai ta riga ta fara wala bai umma fi butuni sa'iril hayawanati haka nan dai abin da ke cikin cikin sauran dabbobi ba a sai da shi wala bai unitajim nitajimatun cijun naqatu sai da cikin abin da ciki zai haifa to shi ma ba a yadda ba na taguwa taguwa dole a bada misali da ita saboda ta fi alaka da larabawa ai ba a yadda a da ciki ba to ballantana kuma cikin a ce in ta haihu to ɗanta na farko ita na saya to na cikin ma ba a yadda ka sai shi ba ina kuma ga an haife ta har ta girma ta yi wani cikin bai une caji ma tuntijun naqatu wala bai uma fi zuhurin ibli ba a sai da bayan raƙumi nan wurin la'ala itlaki akan iya sai da bayan rakumi in an ce bayan rakumi ana nufin wato muniyinsa a ce ga wani bijimin raƙumi ko ga wani bijimin sa ko ga wani bijimin rago sai a sai da bayan shi ya ce to wannan ragon zan biya ka naira kaza ba zai jima'i da kowace irin abin nan tunkiya ba sai a wakan wuri kaza misali ko kuma gasa wannan san sai abin nan shanuna ko saniya ta ita kadai to wannan laisa la talaqihi in na wannan lokaci ne sati ɗaya biyu uku za a karba amma ya zama rayuwar wannan san ko rayuwar wannan ragon ko rayuwar wannan bijimin rakumin ba zai barbara ba sai wani sai kaza sai wani kai da aka yi mai to wannan ba a kyauta ba ba sai da bayan rakumi wala bai'ul abiki haka nan ba a ba a sai da haka nan bawan da ya gudu gudajjen bawa to to me shi ma ya gudu mushi to kaifa ka je ka sai rigima wal ba'iri sharidi haka nan raqumi shi ma raqumi da ya fantsama a cikin daji wani fi an bai ilkilabi an hana sai da kannuka kare ba a sai da kare an hana sai da kare sai waktu lifafi fi ima uzina fiti fi min ha. an yi saɓani wajen sai da kannuka kannukan da aka ba da izini a mallake su wato karen da zai kiwo ko zai gaji ko zai je farauta wa amma man katalahu fa alaihi qimatuhu amma ba a yi sabani akan wanda ya kashe kare mai ilimi ba duk kare mai ilimi wanda zai iya kiwo ko zai iya gadi ko zai iya farauta mutum ya kashe shi to ko sai an ma wannan karin kima sai ya biya shi amma a saida shi shine suka ce ana sayarwa ko suka ce ba a sayarwa wala yajuzu bai'ul lahmi bil haywani min jinsi ba a saida nama da dabba na jinsinsa ni ina da nama kai kana da rago sai mai lissafi wannan naman ya kai dubu ashirin ka bani rago mai rai saboda ni na so zan yi kiwo ba a haka in zan sai naman ba kuɗi in sai naman ba kuɗi in za ka sai rago ka bani kuɗi ka sai rago ka bani kuɗi wala bai a tanifi bai atin haka nan ba a yi da ciniki biyu a kulla shi a lokaci guda ba ciniki biyu a cikin ciniki guda a me ciniki biyu a cikin lokaci guda sai malai fasara da kanshi wa zalika an yashtari sil'atan shine mutun ya sai haja ya sai kaya imma bi khamsin naqdan aw asharatin ila ajali shikenan ciniki biyu kenan na zo zan sai littafi a wurinka nawa wannan littafin to in dai da kuɗi a hannunka abin nan dubu abin nan naira ɗari biyar in babu kuɗi naira dubu ɗaya kad lazimahu bi ahadi samanaini haka akai cinikin duk da ya yanke ɗayan biyu ya kama shi in ya zaro kuɗi ya ba da ɗari biyar in bai kuɗi ɗauka ya tafi dubu ne ta haukan shi sai mu tashi wala yajuzu bai tamri bin rutabi a ya kuri karatun ɗan kaɗan za a yi shi sai saboda ga